This is the voice of America. The following program is in Hausa. A kan mita goma sha shida da ishirin da biyar da kuma mita sittin duk daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke tunkara ku da shirin sanonin lokaci ga dangaren Jama'a jamhuriyar Nijar ma sai jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma ne akan intanet a buɗe voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barakan da wannan hatsi. Har yanzu Bello Habib Galadanci ne da tare da Salihu Garba muke da muku da shirin wannan lokaci. Bar ku ji ko me muke dauke da shi a cikin wannan shiri ga ɗanɗano. Wannan yajin ko yajin aikin da za a je ba wai a so ne za a je ba dalili ne yasa za a je. za mu kawo muku badakarar da ake yi a jihar Plateau game da batun yajin aiki sannan jimmai ma na tare da shirin na tafi da shirin rigakafi amma ban fara cikakkun labaran duniya tukunna. Yau jama'a assalamu alaikum Malam Bello shugaban Yemen Abdul Rabub Mansur Hadi wanda yake tsaka mai wuya ya ce ya cimma yarjejeniya da 'yan tawayen Houthi da suka mamaye fadarsa. Ya amince ya dakatar da shirin yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima. da su ‘yan tawayen Houthi suke adawa da shi, shi su ma ‘yan tawayen sun yadda su janye daga fadar da suka mamaye da wuraren da suka kwace da kuma sakin jami'an gwamnati da suka yi garkuwa da su tun ranar Asabar. An ci ma daidaituwar ne bayan an kwashe kwanaki uku ana ɗauki ba daɗi a birnin Sana'a. Borin ‘yan tawayen ya tada hankulan ƙasashen duniya kama daga yankin Golf. har zuwa majalisar ɗinki duniya tun ba ma amurka ba wacce ta dogara akan gwamnatin yemen ɗin domin yakin da take yi da mayakan alƙa'ida a ƙasar a nan amurka sakatar hakokin wajen ƙasar john kerry ya ce wajibi ne su fi mai da hankali akan lamurin da ke faruwa a ƙasar domin yemen na da matakar mahimmanci ga Amurka. To Salihu daga nan Amurka bari mu je Iraki inda mayakan Kurdawa suka kai samami akan wani waje da ake kira babban farmaki akan kungiyar ISIL da ke arewacin wannan kasa. Mayakan Kurdawa ne sun kai farmakin ne a kusa da madatsar ruwan garin Mosul. Kudurawan suna samun goyon baya daga hare-haren da Amurka da kawayenta suke kaiwa kan Mosul din, suna kuma kai hare-hare ma kusa da Tel Afar. Duk a kokarin kawar da kungiyar ta ISIL a wannan yanki. Hare-haren da sun yi sanadiyar ruguza wasu gine-gine da kungiyar na kungiyar da kuma lalata wasu kayan yaki. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya shirya wa kamfanin dallacin labarai na Associated Press jiya Laraba cewa Har-haren da Amurka da kawai ke kaiwa fana yin tasiri, amma ya ce kasarsa tana buƙatar ƙarin taimako da ƙasashen duniya. Firaministan ya ce akwai buƙatar a haɗa ko in ce a haɗa hare-haren da ake kaiwa ta sama da sojojin ƙasa ya kuma yi kira ga ƙasashen duniya su gaggauta wawar su karansa shugaban amurka barack obama a jawabinsa ga majalisun ƙasar ranar talata ya faɗa musu su amince a yi amfani da sojojin ƙasa domin ya yakar ƙungiyar isil yanzu dai dakaran amurka da ke iraki suna horas ne da sojoji na ƙasa ba sa yaƙi da ƙungiyar ta isil to kada da manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da amurka daga washington dc A nan Amurka kuma an gufanar da Christopher Lee Connell ɗan shekara ashirin da haihuwa daga jihar Ohio da aka zarga da shirin kai hari kan ginin majalisar dokokin ƙasar da ake kira Capitol. Shirin nashi ya haɗa da kashe jami'an gwamnati da dama wai domin ya nuna goyon bayansa ga ƙungiyar ISIS. To sai dai kafin ya aikata ta'asar jami'an da ke sa ido a kan harkokin tsaro suka kama shi ranar goma sha hudu ga wannan watan. masu gabatar da ƙara sun ce kanal ya tuntubi wasu ƙasashen waje a kan shirinsa a takardun da aka gabatar wa kotu su nuna kanal zai yi amfani da bamabamai cikin bututu a gaban ginin kana ya soma harbin kan mai uwa da wabi a harabar ginin kanal ya shaidawa wani jami'in hukumar fbi cewa 'yan majalisun ƙasar tasa makiya ne kuma yana shirya tafiya zuwa Washington DC da nufin ganin irin tsaron da aka tanada wa gine-ginen gwamnati. An zargi kanar da soma shiri ne tun watan Agustan bara zuwa watan Janairun ɗin wannan shekarar. An yi zargi ya yi ƙoƙarin lalashin wani ya haɗa hannu da shi domin su aiwatar da ta'asar. Misali a ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry fa ya zargi 'yan aware da ke goyon bayan Rasha a gabashin Ukraine da ke keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma 'yan tawayen da suna kwace yankunan da ke kan iyakar Rasha da karfi da yaji. Kerry ya yi furucin ne yayin da yake ganawa da takwaransa daga tarayyar kasashen Turai Mr. Federica Mogherini a birnin Washington DC. Kerry ya ce lamarin na, na tada hankali sosai domin 'yan awaran fasin keta duk wata yarjejeniya da aka cimma a watan Satumba bara yanzu sun faɗaɗa yankunan su. Mr. Kerry shi dai da Mr. Mogherini sun yi kudar aniyar taimakawa Ukraine tare da yin duk abin da ya kamata da suke gani tattalin arzikin kasar yanzu haka ya durƙushe. cikakkun labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. Madalla kungiyar kwadago a jihar Filato fa ta baiwa gwamnatin jihar kwanaki goma sha hudu ta warware matsalolin da suka shafi haƙƙin ma'aikatan jihar da ko kuma ɗaukacin su tafi yajin aiki. Bar mu ji wannan labarin daga wajen wakilin murya Amurka a Jos Zainab Babaji. A taron manema labarai da kungiyar kwadagon ta kira tare da goyon bayan takwarorinta da ke aiki a sassa daban-daban a jihar ta Filato. Kungiyar kwadagon ta ce idan har gwamnatin jihar ba ta biya bukatun ma'aikatan ba, a wannan karo dai za ta fuskanci mummunar yajin aikin da ba ta taba gani ba. kamar jibrin bancir shine shugaban kungiyar kwadagon a jihar plateau bara mun kira irwaga taro domin mun tura wa gwamnati takarda akan matsalolin ma'aikatan jihar plateau da na kananan hukumai da malaman firamare tamatin daga nan sai nuna mu cewa gwamnati ba ta da niyan a sasanta wannan matsaloli da suke adaban mu to mun ba su lokaci nan kwana talatin kaga har ya wuce kwana sittin ma zuwa yanzu sai muka sake ba su wani takarda na tuni na karshe muka tura musu kwana goma sha hudu muka ba su domin a samu a sasanta wannan matsaloli namu in ba ka ba to na gari daga karshen shi ba mu da wani mafita wanda mu janye eh, dan aikokin da muke wa gwamnati farko albashi da ake biya ma'aikata tun watan goma bara ba biya ma'aikatan jihar plateau ba pension tun watan bakwai na bara san wadannan ko sofofi ne ai gashi sun gaji ba biya su ba kuma ma'aikatan ƙananan hukumomi da suka baraki tun alif dubu da goma sha ɗaya Wa biya su hakin su ba zuwa yanzu nan kuma lokacin da aka yi albashi mafi kankantan nan a alif dubu biyu da sha ɗaya akwai watanni shida da ɗan bambancin da abin da ake biya mun shirya da su mun san hannu mun yarjejeniya cewa duk za a biya su amma zuwa har yanzu ba a biya ba kuma kaga karin girma da ma'aikaci yana aiki yanzu shekara bakwai duk tun da wannan gwamnati ta zo ba a yi mana wayannan ba to ya zama to cewa aiki da ake ciki kusan da ba riba kenan yanzu. Shi ma ma'ajin kungiyar ma'aikatan dakon man fetur a shiyar Arewa, Comrade Adam Ali ya ce su ma za su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari wa ma'aikatan na jihar Filato. Ai duk wani ma'aikaci yana ƙarƙashin lebo ne ai. Mu ma ma'aikata da abin da ya taɓa yatsa ya taɓa gangan jiki. Duk lallami da za ka yi da gwamnati in ba ka fito ta a ba sai ga abin yana gagara. Wannan yajin aikin da za a je ba wai a so ne za a je ba dalili ne yasa za a je wannan yajin aiki amma fatan mu a samu maslaha shi mai girma gwamna ya saurari ma'aikata da kunnen basira ya san cewa irin halin da suke ciki suna halin haulayi ga ma ra'ayoyin wasu ma'aikatan sunana comrade gunshin yalin state chairman nigerian union of teachers plateau state wing to mu malaman makaranta in dai za gaskiya saboda allah an biya mu zuwa watan sha biyu amma muna da watanni hudu na juntu september wanda gwamnati ta rike bata bamu ba na 2012 sannan kuma akwai outstanding arias namu na annual increment shekara uku kenan bana ba bamu ba sunana comrade kabde s lar wata uku ba samu labarashin ba da gwamnati sun gaya mana gaskiyan ga abin da ke tafiya in ba ba su allocation a can ba mu sani A bangaren gwamnati kuwa shugaban ma'aikatan jihar Plateau Ezekiel Daliop ya bayyana cewa gwamnati na kan kokarin biyan ma'aikatan haƙoƙinsu. A yanzu haka dai ma'aikatan lafiya a jihar Plateau suna kan shan yaji tare da ma'aikatan lafiya na gwamnatin tarayya da ma'aikatan shari'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Madala a gaida Zainab, gashi mai da shirin rigakafi tambarin lafiya. Iyaye mata mu rigakafi yau rigakafin babu illa ga yinsa. ce daga halakarwa. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Nasiru gare ka. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari To yau shirin na riga kabi tambarin lafiya zai yi waiwaye ne a don tafiya. A daidai lokacin da shirin ke dab da cika shekaru biyu da fara gabatar da shi a sashen Hausa na murya Amurka, an sami gagarumin nasarori wajen faɗakarwa da kuma wayar da kan iyaye wajen ƙoƙarin da ake na kawar da cutar shan inna wato polio a Najeriya. A shekarar biyu, an sami ɓullar cutar polio a jihohin arewacin Najeriya har su fiye da ɗari, amma ya zuwa ɗaya ga watan Disambar shekarar 2014 da ta gabata an samu gagarumar nasara wajen kawar da cutar a inda aka samu bullar cutar sau shida ne kacal a tsawon shekaran. Cikin irin gudunmuwar da shirin rigakafi tambarin lafiya ya bayar wajen wayar da kan al'umma musamman tattaunawa da waɗansu da suke sami na ƙasa sakamakon cutar ta inna kamar yadda a cikin shirin Baraka bashir ta zanta da malama bilkisu ado zango irin ƙalubale da take fuskanta sakamakon wannan cuta da ya same ta su ma waɗanda allah ya jarabce su da cutar musamman ma mata a yanzu suna ƙoƙarin wayar da kan iyaye mata wajen amincewa da karɓar ɗigon allurar ga yaransu domin kare afkuwar cutar wadda ke tauye tattalin arzikin ƙasa da ma zuciyar wasu. Malama Bilkisu Ado Zango wata mace da ta kamu da cutar tun tana ƙarama ta bayyana mana labarinta yadda ta kamu da cutar da kuma ƙalubalen da take fuskanta a yanzu. Na samu da cutar polio tun ina ƙarama ban fi wata takwas a rayuwa ba. Ina irin cututtukan yara ɗin amma dai gaskiya ni ne wa kaina faɗa kuma na ina tafiya da rayuwa ta kamar da kowa yake tafiya da su don ban fashi ya hana ni abubuwan rayuwa na ba kalubale dama kalubale ya zama dole a rayuwa to ina yaniya dama a ce mutum ba shi da lafiyar kafa dole motsi za ka yi nan za ka yi can ka taka nan ka taka can za ka samu matsala bana yawo sosai da kafa na saboda ina saurin gajiya kuma wani sa'in ya ringa mun ciwo ko ringa samun jijiyoyin kasar suna min zafi. Shin wani kalubale kika fi fuskanta a wajen aiki? Kalubalen da ake fuskanta a bangaren ayyukan nakasassu ba na kaɗan ba Domin wannan abu abu ne wanda ya shafi rayuwar mutum wanda kuma babu makawa dole mutum ya nuna samun kalubale a rayuwa. Amma ya kamata a ce a duk abin da mutum zai yi ya sa ya sa cewa ya ƙudurta a ransa cewa zai iya yi ba tare da wani ɓata lokaci ba ko kuma ba tare da an samu um, miskila ko kuma abin da zai tsaye da Daga ƙarshe Malama Bilkisu ta buƙaci iyaye da su taimaka wa yaransu domin kare su daga naƙasa har ƙarshen rayuwarsu. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Shi ma wakilinmu na Mina daga jihar Naija ya ba mu rahoto akan yadda masu cutar shan inna suka bazama wajen wayarwa al'umma kai game da yadda suke fama da cutar. Malam Awal Ahmad shine shugaban ƙungiyar waɗanda shan inna ta mayar guragu a jihar Naija ya bayyana irin rawar da suke takawa don samun nasarar yaki da cutar. Ita abin ne gagarumar gudunmawa domin muna bi lungu-lungu sako-sako kwararo-kwararo musamman irin mutanen nan da suka yi wa ita wannan allurar rigakafin mummunar fahimta mukan faɗakar da su. Akan yi tunanin cewa wai tana ɗauke da cutar kanjamau ko kuma tana sa ƙayyade iyali. Muka nuna musu ba a hana Allah ikonsu ikonsa. Yawancin mu da muka samu kanmu a wannan hali to sai kuma Allah kuma ila da yake shi yana yana arzikta mutum ta mutum ne ba wai zai dauko kuɗi ya baka ko kuma ya baka lafiya kai tsaye kai da shi bane in baka da lafiya dole ka je gurin likita me ke damun ka kaza ne sai kuma Allah ya kawo cikin hikimar san ya haɗa mu da mutane ko kuma ce ya yi mutane da suka yi tunanin a ah, wayannan cututtuka su polio nan su ah, tarin shefuka da tarin shika da sauransu ai ga irin matakan da za a ɗauka a tare su yanzu ka duba za ga da kira samu kuturu dan shekara talatin a doron duniya da wuya ka samu sabon kuturu gaugau me yasa an yaƙi cutar ne ina kurkulu yake ina eh, fahimce ka dai rigakafin na da amfani matukar amfani amfaninsa ba ka iya kamanta shi saboda haka mu a zaman mu na yan kungiya mun zauna mun ga ba ma so mu samu mu su samu kansu a yanda muka samu kanmu Muhammad Lawal Wada memba ne a cikin wannan kungiya ta guragu a jihar Niger ya bayyana irin kalubalen rayuwa da ya gani a sakamakon wannan cuta ta shan inna da ta nakasa shi ala iya halin na samu kaina a cikin wannan yanayi sai dai duk abin da Allah ya ɗora mun wa dole ya karbe shi haka domin abu ne wanda akwai takurawa so da yawa don za ga wasu abubuwa abin da za ka iya makanka dole sai ka nemi wanda zai taimaka maka misali wanki da makamantan wasu abubuwa kanana haka nan aksaran nukan so zuwan zuwa wuri cikin lokaci to da Allah ya ɗora mana wannan larura dole sai na nemi wanda zai taimaka mani wani lokacin abin ma ba zan same shi ba a wannan lokacin haka so akwai kalubale matuka sai dai a yayin da waɗannan guragu ke bayyana mahimmancin yin rigakafin cutar ta polio a tsakanin yaran shi kuwa wannan magidanci ga abin da yake cewa Hamza Abdullahi daɗin kowa kwanta gora. Ni dai gaskiya a maganan polio ɗin ga, ni dai gaskiya bai dace ana ma yara polio ba in ana son a yi ci gaban ƙasa a samu a taimaka ma talakawa da ruwan sha da hanyoyi da sauransu ga dinsu kai ba za ka bari a mai ka ba a gaskiya ni ba zan bari a mai yara tun da ban ga kwararru malamai a ciki ba matsayin wannan magidanci da yi na nuna cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaban masu fafutukar ganin an samu nasarar kawar da cutar ta polio musamman a yankin arewacin Najeriya Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Malam Armayau daga jihar Zamfara na ɗaya daga cikin waɗanda suka sami nakasa sakamakon cutar shan inna wato polio kuma ya shaida wakilinmu Murtala Faruku na irin halin da ya sami kanshi sakamakon cutar da ta same shi. Gashi kana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya ɗora ma wannan lalura ta gurgunta yaya wannan lalura yaya kake jin wannan lalura take shahuwar ka zuwa a yanzu to alhamdulillah rabbil alamin na yi godiya ga Allah domin na san da abin da Allah ya kaddaro mu mutum alherin ya zuwa gari shi ko ma ni na samu kaina a cikin haraka ta neman ilimi da Allah ya kaddara ina lahiya lau to ba abin da zan mayar da hankali abu biyu ne na farko akwai kasuwanci na biyu kuma akwai shi neman ilimin kai ne don banda ilimi sosai wanda zan tunƙaho da shi ina buƙatar a ce na samu ilimi mai yawa ma'ana in je garuruwa da zaman da aka ina so in je jami'a to amma kasancewa in na ce sai na ta jami'a akwai wahalhalu da yawa na jami'a to yanzu ba yadda zan yi kamar waɗanne irin wahalhalu to akwai transport na tahiye tahiye da sauransu wanda in ni ce zan tafi akwai halin da zan haɗuwa da su kwarai da gaske to shi yasa kawai na yi hankuri na dogara ga Allah ina nan ina ci gaba da karatu na a gida idan da Allah zai eh, zai kaddara misali kila da kana baka da wannan lalura kana ganin cewa zaka iya waɗannan zirga zirga din da sauransu eh kwarai ko da ba da ga lalurar ba da ban san inda zan je ba ko ina zan je wurin neman ilimi daga nan har wajen kasar nan insha Allah to yanzu misali da Allah zai kaddara gobe ka waye gari Allah shi yi maka sauki ka warke kuma ka koma kan kawafonka ne za ka sa a gaba zan sa gaba a kan neman ilimi shi na samu gaba shi rayuwa ta take bukata ko da yaushe domin ban da shi ko inda suna da basira da yawa kasancewa suna da irin wannan lalura suna so su je makarantu su je su koyi sana'o'i babu hali shi yasa rayuwar su ta tattaga yara masana sun bayyana cewa cutar rashin inna tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo irin ah, gurgunta yaro kusantun yana ƙarami da sauransu wani irin kira kake yi ga iyaye watakila don su kula don su ma su tserar da yaransu daga irin wannan lalura ina ba 'ya'yan shawara su bari yaran su a yi musu allura polio ba ta da wani illa ana wa ra'ayi insha Allah ni kana da yara guda biyu wa'anda ina bari ana musu wannan allurar ko wani lokaci an ka zagayo insha Allah Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Alice ke fatar a kasance lafiya. Wai mai janar Buhari ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid provocative statements. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all to stand. Haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannun Madalla yanzu misalin karfe biyu ne fa da mintuna ashirin a nan birnin Washington DC. Kasa da wata ɗaya kenan kafin babban zaɓe a Najeriya. Sannan kwanaki 282 da sace ɗalibai mata sama da 200 daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok. kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya mu ce, kar mu bar ta tawargaje. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Maka aje a sulhunta kar matan su ɗi mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya Madalla bar mu je birnin Accra inda Baba yakub Makeri ya kawo mana sharhin jaridan Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar Guardian wace ta rawaito jawabi da shugaban ECOWAS shugaban Jin Rahman Muhammad ya yi inda yake bayyana farin cikinsa ga yanda kasashe suka nuna damuwarsu akan yadda Boko Haram take yi a Najeriya da kuma aniyar kasashen na taimakawa Najeriya ta yaki Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Jaridar Guardian ta ce shugaban na ECOWAS ya yi wannan kurici ne a lokacin da yake gabatar da bukatar ECOWAS na kafa rundunar haɗin gwiwa ga kungiyar tarayyar Afirka ta AU don neman izinin yin hakan. Jaridar ta ce don don cimma wannan manufa kungiyar ecowas da ta buƙaci au ta shirya wata zama ta musamman akan lamarin ta'addanci a yammacin afirka a zaman da au za ta yi nan gaba a birnin addis ababa ita kwa jaridar daily graphic ta kano labarai ne mai cewar kudin yini na ma'aikata ya kai cd bakwai a kowace rana wanda ya daidai da Dalar amurka biyu da yan silalla jaridar daily graphic ta ci gaba da cewa wani kwamitin masana ne ya tabbatar da wannan karin kashi goma sha shida wanda ya kai kuɗin yinin ma'aikatar ruwa cd bakwai jaridar ta ce wannan sabon karin da ya na farawa ne daga ranar ɗaya ga wannan watan janairu shekarar dubu biyu da goma sha biyar kwamitin ya kuma ba da shawarar cewa kada a ɗora haraji akan wannan karin da take ci gaba da karin bayani jaridar daily graphic ta ce a cikin wancan mako ne gwamnati ta fara tattaunawa da ma'aikatan akan kuɗin yinin su na wannan shekara sai kuma jaridar Delegate wacce ita kuma ta rawaito hukuncin shugaban hukumar man fetur ta ƙasa inda yake cewa hukumarsa ba za ta rage kuɗin mai ba hukumar ta ce ragowar kuɗin mai da aka samu a kasuwar duniya bai tasiri ba akan Ghana ganin irin bashin da hukumar ta ciyo daga masu kawo mata man fetur wanda hakan ne ya tilasta barin tsohon farashin man fetur a nan Ghana jaridar Delegate ta ce shugaban hukumar man Moses Asaga ya ce duk da ragowar farashin man fetur da gwamnati ta yi baya-bayan nan har yau kuwa ba a rage kuɗin kaya ba a kasuwa shi yasa ko ai wani ragin bayan kashi goma da aka rage kwanakin baya babu wani canji da za a samu jaridar diliga ta ci gaba da rawaito hurucin shugaban hukumar man fetur yana cewa a cikin watan nuwamban bara ne muka rage kashi biyu duk da haka kuɗin mota bai canza ba a cikin disamba kuma muka rage kashi goma har yau masu motoci ba su rage kuɗin motoci ba don haka menene ke nuna sabon ragi zai sauƙaƙa wa jama'a rayuwarsu Idan muka leka jaridar da Chronicle za mu ga ta bugo cewa tsohon shugaba kufo zai gabatar da jawabi a kasar Kenya a taron kole na gwamnoni 47 na kasar Kenya inda zai jawabi a ranar bude taron ranar 26 ga watan Fabrairu. Jaridar ta ce taron zai fi mai da hankali ne akan abubuwa da suka hada da shugabanci, sake duban tafiyar kasan, tattalin albarkatun kasar, tsaro da kuma kulla kyakkyawan hudda tsakanin gwamnatin tsakiya da kuma gwamnatocin jiha. Jaridar da Chronicle ta kara da cewa wata kungiyar 'yan jarida ta Organisation Media Group mai zaman kanta a can kasar ta Kenya ita ce ta shirya wannan taron kuma shine ka tsaitaccen taron 'yan jarida a gabashi da tsakiyar nahiyar Afirka. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba ya kuma iri sashen Hausa na murya Amerika a kira Ghana. Madalla a gaya da Baba Yakubu Makere daga Accra a Ghana. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na Muhammad mai nasara daga zairin jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Don Allah sashen Hausa kusan mai wannan sako nawa ga 'yan siyasar mu na Najeriya. Shawarar da nake so in ba su shi kalaman da suke faɗa wajen kamfen idan sun je rika tattauna maganar nan kafin su faɗe ta domin su sani cewa ba kan talaka ya waye kuma kafin da ya faru a shekarar 2011 ba wai lallai ba ne faru a wannan shekarar 2011 domin guguwar sauyi ta canza kuma ta ɗauka kuma ta kama kuma hadari ya to saboda haka abin da Allah ya kaddara maka ka ɗauka kaddaran nan domin idan ka ce ba ka ɗauki wannan kaddara ba to kana jayayya da al'amuran da ubangiji ya shimfiɗa ne huta lafiya mai magana Muhammad mai nasara daga Zaria. Assalamu alaikum mai magana kamar labaka gyaran sabo hayan gada dutsen ma da Allah ka miƙa min korafi na game da zaɓe mai zuwa nan gaba. da Allah da annabi duk ɗan Najeriya san abin da zai zaɓa kada a yi mashi bonono mai magana kamala baka gyaran sabo hayan gada dutsen ma huta lafiya. Salamu alaikum biyoyi. Sunana Umaru Bena. Ina so in faɗi ra'ayi na. akan yakin da ake da na Boko Haram. Gudunan ya ci amanan Najeriya gaba ɗaya. Ya ci amanan sojojin Najeriya gaba ɗaya. da al'ummar najeriya gaba ɗaya, da yorbe da igbo da hausawa kowane kabila na najeriya gudulo ya ci amana su ubangiji allah ina roƙon shi allah ya canja muna wannan gwamnati na ci amana a ƙasar najeriya allah ya canza muna da wanda ya fi alheri na gode yawa ku huta lafiya sunana umaru bela madala umaru bela ga salo ya kamanta takaitattun labaran duniya Shugaban Kasar Yemen Abdel Mansur Handi wanda yake tsaka mai wuya ya ce ya ci mai rijejiniya da 'yan tawayen hufi da suka mamaye fadarsa ya amince ya dakatar da shirin yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima da su 'yan tawayen huti suke adawa da shi mayakan kudawa sun kai wani samame da suka kira wani babban farmaki akan kungiyar ISIS da ke arewacin Iraki. Mayakan Kurdawan sun kai farmaki ne kusa da madatsar ruwan garin Mosul. A nan Amurka kuma an gufanar da Christopher Lee Connell ɗan shekara ashirin da haihuwa daga jihar Ohio da aka zarga da shirin kai hari akan ginin Majalisar Dokokin Ƙasar ta Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zargi 'yan aware da ke samun goyon bayan rasha a gabashin ukraine da ke da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma 'yan tawayen sun kwace yankuna da ke kan iyaka da ƙasar ta rasha. To madalla salo mun gode da waɗannan takaitattun labaran. jima abinda shirin nan baki ɗaya kunsa kenan a safiyar yau sai kuma can da yamma Allah ya ka mu ku buɗe sashen Hausa na murya Amurka akwai sabon shirye-shirye da rahotanni. yan tsamarin duk waɗanda kuka ji muryoyinsa musamman shi Salo Garba da ya kawo mana labarun duniya da kuma Cuba Hero Diodine wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu Jim hamon Ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da ratar zuci. Assalamu alaikum. Jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.